ana sauri da a yi girki ka zo kana ta ce min wai wayan kuma in rufe kofa so ga mu bata lokaci kuma ka zo ka ce ba a yi girkin nan da wuri ba ka ce laifina ne ka zo ka ka yi kenan ban kawo kamiya da wuri ba a je kuma ƙarshen wa ka kwana da yunwa wa shigari ka tashi kana barka zawo sai abun kai dami a ce na cuci yana sai wata rana wannan gaba na tashi na girma za tashi takarar gwamna kawai a ce a wanda adalci wana kyautata in wana ka zo ka bata mun kariya na kuma a lokacin kundin tsarin mulkin demokradiyya ma ya canja ba su sauci ana hukunta mai laifi wannan ne abu ne wannan yi ne hukuma